yau alhamis talatin ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi a karatun da ya gabata in ba a manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin hadisi na ɗari a babin da ke bayani akan bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da ƙafa kauce ma sunna to bala'i kenan musiba zai iya cimma duk mutumin da yana kallon ga abin da annabi ya karantar kuma ya kauce ma wannan karantarwa na annabi a inda in ba manta ba mala ya kawo hadisin da ke cewa akhbarana suleiman bin harbin haddafana hammadu an zaidin an أيوب عن inna قلابة قال إن أهل الأهواء أهل dalalati. yake cewa ka ga mabiya son zuciyarsu ga nasi karara mutum ya watsi da shi ya biye ma abin da ran shi ya tsara mishi waɗanda ke ƙirƙirar bidiyo'i a cikin al'amarin addini to waɗannan su ne mutanen ɓata su ne ɓatattu masu ɓatarwa wala ara masirahum illan na ya ce ba ganin makoman ire-iren waɗannan in ba wuta ba fajarribuhum falaisa ahadun minhum yantahilu qawlan aw qala hadithan fayantahiya bihi al-amru duna sayf yace fajarribuhum ka jarraba su ka gani don na jarraba su na gani domin babu wani ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan 'yan son zuciya face sai kaga duk maganan shi bai tikewa sai don ta da fitina da bayyana abin da zai zama tashin tashina cikin al'umma su waɗannan ahalul hawa'i ba su da wata ɗabi'a sai ta ƙoƙarin haddasa fitina a tsakanin musulmi wa innan nifaƙa kana duroban shi ko munafinci mataki-mataki ne munafinci salo-salo ne yanayi-yanayi ne sun matala sannan sai karanta wa minhum man ahadallah daga cikinsu akwai waɗanda suke ma'alla alkawari mun karanta wannan aya da jin abin da malaman tasiri suka faɗi dangane da ma'ananta aya ta saba'in da biyar a cikin suwatar tauba haka dai ya karanta ayan da ke cewa wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikin ire-iren waɗannan munafukai akwai waɗanda ke zunɗanka dangane da abin da ya shafi sadaka suna cewa ina sadakansu ya yi suna cewa su ba a ba su komi ba a taimakonsu ba a masa hanyar da za su samu rayuwa cikin sauki kullum su dai zagin annabi suke yi ita wannan ayan muke kan tattaunawa a kanta aya ta hamsin da takwas a cikin suratul tauba wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi daga cikin ire-iren waɗannan munafukai akwai wanda su aikinsu shine cutar da annabi zagin annabi ɓata annabi kore jama'a dangane da annabi wannan aya mun ji abin da malaman tafsiri suka ambata dangane da ma'ananta ita ce aya ta 61 a cikin suratul tauba fahtalafa qauluhum su munafukai. to maganganunsu da ra'ayoyinsu da manufofinsu da tunaninsu ya sha bamban da juna in ka kalli munafiki a wannan fannin in ka tafi wani fagen ka ganshi kuma sai ganshi da wata ɗabi'a da wata magana da wani yanayi iri daban shi yasa in kana kallon cewa wai munafiki sai ya zo maka da siffa da sura da magana iri ɗaya to zai ta mamayanka kuwa shi yasa duruban maganganunsu ya talif. shine sai ce ta ma'ofis shakki amma dai su ba abin da ya tara sai tattara soje guda illa shakka suna da shakka da tambaba akan koma mai suke yi wata shkik da kuma ƙoƙarin wata kazib da kuma ƙaryatawa duk abin da aka gaya masa ƙarya ne sai in su ne suka faɗi ko su ne suka zo da tsari ko su ne suka yi tunanin wa inna ha'ula'i ikhtalafu ikhtalafa to su waɗannan munafukai kajiyan da maganganunsu suka sha bamban da juna wajtama'u fi saif amma kuma sai suka haɗa kan rikici dukka kalle su za ga waɗannan dalilin matsalansu da annabi daban matsalan da suke da shi da musulunci daban abin da ya haɗa suke ƙin shi daban waɗancan ma daban waɗannan ma daban waɗancan ma daban irin zagin da waɗannan suke ma annabi da sahabbai daban da waɗanda waɗancan suke yi to amma kuma wajen shakka game da shi sun yi taron dangi a nan ƙaryata duk abin da ya faɗi da musu sun yi taron dangi a nan ƙoƙarin ƙyamatar da mutane shi da nisan tasu inda yake duk wannan sun yi taron dangi kan wannan sannan kuma sun haɗa kan fitina za su iya haɗuwa da tare da mabambantan ra'ayoyi da tunani da maganganunsu don su cimma wata manufa ta su ƙwaya ɗaya to shine sai yake cewa wala ara masirahum illan na wannan muguwar ɗabi'a tasu ba na ganin suna da makoma da ta dace da su irin wuta ƙala hammad hammad ya ce sun maƙala ayyub ayyub ya ce inda dal hadis أو عند أول وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب yace kun ga malamin nan namu abu kilaba yana daga cikin manya-manyan malamai masu hankali malamai masu tunani malamai waɗanda ke da hangen nesa hadda ya tsaya ya karkasa mutane ya kalle su da madubi ya tara soje guda domin fahimtar da al'umma inda wannan yanayi nasu in ba manta ba malam yana mana bayani dangane da waɗanda suke sukan annabi da zagin shi dangane da kudaden gudunmawa da taimako da kudaden ganima da fai'i da ake zuwa da shi kullum maganansu shine an tara kuɗi ina aka yi da kuɗin waɗannan da aka ba aka taimaka ma da waɗannan dukiyan don me aka taimaka musu aiki kaza da kaza da aka yi na addini ba shi ya kamata ya cancanta a yi ba da kaza aka yi da shi ne ya fi dacewa wannan tsarin da ake gaskiya bai yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku duk abin in kuma da annabu wannan hannun zai ɗauka nan ma za su ce ba haka ba ne duk abin da aka yi shi ya sa maganin irinsu ko fas da ma tu umar ci gaba da abin da kawai kake ganin shine daidai wa a'arid anil jahili ba san abin da suke ba ne ci gaba da abin da kake yi muna fahimtar wannan da kyau ku za su zo za su ce maka kaga sadakan nan da kuke yawaita karba to ku daina zubar da mutunci mun gano wannan ba za a dade ba su kuma sai ka sun fara sai ka ce to kuma ita wancan kuma ɗaukaka daraja ce ita kuna gano wannan da kyau ku tunaninsu ko sun ga cewa wannan gudunmuwan da mutane ke tarawa shi ke rike da addinin to ku bari don addinin ya watsi don in ma ya watse ba su da asara don su ba kallon ci gaban addini suke yi ba suna kallon ci gaban kansu ne Allah ya kiyaye ya zo a cikin littafin alwasit na sayyid a tantawi a juz'in farko a shafi na 1979 da ya zo kan wannan aya da Allah ya ce fa'in o'utu min haradu su munafukai da annabi zai ɗibi kuɗin ya ba su za ka ji waiwai shiru ba za ka ji magana ba ba za ka ji zagi ba ba za ka ji komi ba da su aka ba ba wasunsu ba da ba aiki aka yi da kuɗin ba raba masu aka yi to da ka ji sun yi shiru ba wani wanda zai ce ga zance ga magana mala ya ce bayanun lifasadin lamzihim nan allah maɗaukin sarki yana bayyana ma al'umma wannan zunɗe da suke na zage-zage to maganan banza ne wa ta'anihim soke-soke da sharri da ƙage da suke manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ma duk maganan banza ne domin da an ba su da ba su yi ba me yasa suka yi hana su da aka yi ina fatan mun gano wannan da kyau wa annad dafi'a ilaihi inna ma huwa tam malam yace abin da ya tunkuɗa su zuwa ga wancan zagegeniya da suke shine atama'u shine kwaɗayi da goron a ba a basu kun gano wannan da kyau ko malam yace wa sharruhu fi khutamid duniya da kuma irin kwaɗayin da suke game da tattakan duniya shi munafiki ko har kullum abin da yake gaban shi shine na farko nashi nashi ne naka nashi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko shi nashi shi zai faɗi yadda zai yi da shi naka kuma ka jira ya gaya maka yadda za ka yi da shi kullum haka yake ka ga baka taba jin munafiki ya ɗauko kwaban shi ya kawo ma annabi ba ka taba ji ba amma kuma duk wanda ya ɗauko ya bayar zai yi suka idan aka ɗauki kuɗin aka yi wata hidiman da ba ita ya tsara ma shi a yi ba zai yi zagi idan aka ba wasu ba shi aka ba ba zai yi zagi su haka suke amma da an ba su ko shuru za ka ci shi ma in an ba su ko to a ba su abin da suke son su wadata da shi kawai to shi ne sai ce wa laisal ghadabu min ajali ihqaqil haqq fushin da suke yi ba wai suna fushi bane domin a tabbatar da haƙƙi inda yake su ko ba sa aje komi a mahallin shi kawai menene aka yi ya masu daɗi in wannan ya burge su ko ko ba shi ne daidai ba to shi ne daidai in aka yi daidai in dai bai zuwa bisa tsarin da su suka zo da shi ba to ba daidai ba ne duk wanda yake da wannan ɗabi'a cikin mutane yana da ɗabi'an munafunci ina fatan mun gano wannan da kyau kowa ya abu in daidai ne ka ce daidai ne in ba daidai ba ne ka ce ba daidai ba ne allah ya shiryar da mu to ne sai mala ce fushin su ba wai suna yi ne domin tabbatar da gaskiya da adalci ba aw min ajalin shirin adala bainan nas faɗe-faɗe da soke-soke zage-zage da habaice-habaice da suke yi ba suna yi ne domin su yi jagorancin al'umma zuwa ga yada adalci cikin jama'a ba wata manufa ne suke da ta a kai. wannan manufan ya sa suke dirar mikiya akan annabi kai tsaye ina fatan mun gano wannan da kyau to kun ga waɗannan zamunna da suka faru zamanin annabi aka rika mai soki burutsu irin wannan da ɓatanci da zagi to shine Allah ya ce zai juya wa mutane ya maimaita a cikin su wa tilkal ayyam nudawilu ha bainan nas shi sa an ka tsaya ka fahimci irin wannan yanda ake gudanar da rayuwa ko to zaka zauna lafiya abu na faruwa a yanayinku, sai ka auna ya taɓa faruwa zamanin magabata ya magabatan suka kalli wannan al'amarin in ka kalle shi saɓanin kallon da suka yi kai ma sai ka faɗi allah shiryar da malin ya ce ai an ha'ula ilmunafikina in a ya muhammad sai allah maɗaukin sarki ya ce ya rasulullah inda za ka ɗibi abun duniya ka baiwa waɗannan munafukai min tilka sadakat na wannan sadakan da aka bada aka tattara ka ba su su ci su cinye radu anka za su yadda da kai za su ta banka suna faɗin alkhairanka babu mutumin kirki na gari irinka tunda an tara sadaka ka ba sun cinye wa haka mu ala hadal atha in ka bar su su ne masu faɗa a ci masu hukunci da tsara yadda za a gudanar da wannan sadaka kun gano wannan da kyau ko to lalle za ka ji maganganun alheri bi annahu adalun za ce ka an yi adalci hatta walau kana zulman ko da ko zalunci aka yi ko to za su tafa cin da su aka bari suka ba da shawara suka gudanar da ita suka yi duk abin da suke son su yi to wannan abin sunan shi adalci ko da zalunci mun gano wannan amma in waninsu ya yi ko da adalci da daidaito ya yi to sunan wannan abin zalunci kuma ba iya ba ina fatan mun gano wannan da kyau to in ka fahimci ɗabi'an munafukan da to in kaga irin wannan ɗabi'an na faruwa a yanzu sai kai taka tsantsan shin kai ne ke da ita in e kai marmaza ka gyara don kar ka zama munafiki in kaga ka da ita kai taka tsantsan kar ya ja ka ya hallakar da kai Allah shi kyauta wa illam tu'tihim minhum in ba ka ɗauki wannan dukiyan ka danka a hannunsu ba su ci su cinye ko su su zama jagorori masu gudanar da ita su sakhito alaika za su yi mummunan fushi da kai hankalinsu zai tashi za su zagi za su cin mutunci za su ƙaurace maka ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu wannan ayoyin da ake karanta sai ka ɗauka ba taɓa yinsa a duniya ba inda an taɓa yinsa a duniya kuma an karanta an san su duk wanda ya bincike ya gano zai taka tsantsan daga tuwa da irin waɗannan miyagun ɗabi'u Allah shi kiyaye wattahamuka bi an annaka gairo adil za zo suna tuhuman ka kai manzon Allah da cewa kai ba adili ne, ma'anan wannan cewa kai ba mutumin kirki ba ne. kana yin abin da bai dace ba kana yin abin da ba daidai ba hatta walau kana adamu a ta'ihim huwal haqqu bi yaqinin mun gano wannan da kyau ko bi ainihi ko da kuwa hana su da kai wannan shine adalci kuma shine ya dace a ka'ida na rayuwa da shari'a ka hana su shine adalci ka ba wasu shine adalci ka ba su shine zalunci in ka bi ka'ida kai haka to za su koma su ce wannan ba shine daidai ba ka yi zalunci baka iya ba kaza da kaza da kaza da kaza kuma da yake sun fi kowa surutu sun fi kowa zagi da batanci ko ina za ka ji maganansu muna fahimtar wannan da kyau ku to sai ya ce hatta walau na adamu a ta'ihim ko da ya zama hana su da kai huwal haqqu bi ainihi shine daidai to za su yi zagi fahim la na ma ya ƙolo na hofi ka gaba lil adli kenan duk abin da suke faɗi a kanka na zargi duk abin da suke faɗi kanka na batanci duk abin da suke faɗi a kanka na cin mutunci da zage-zage iri-iri ba suna faɗi ba ne domin an taka alfarman adalci da gaskiya sai dai suna yi ne don abin da za sa aljihunsu kora ta tsira da na bakinta kuna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine kawai dalilin abin da suke shi sa Allah ya fallasa asirinsu ko fallasa ɗaya ya isa saboda zamun nan gaba ɗaya da ka san fallaye ne in an juya wannan wannan dai shi a wani zamanin za a ƙara juyawa kuma kuna ganewa saboda alkur'ani ya daidai da kowane irin zamani in kana tunanin zamani wai in ya wuce ya wuce kenan ko to baka fahimci alkur'ani ba in ko ka fahimci alkur'ani fahimta mai kyau to za a gane cewa wancan zamanin na annabi to wannan komi da aka yi a wannan zamanin shine ake ƙara juyo mutane shi mun gano wannan da kyau ko a lokacin ne za a ɗibi suwa ne gayyan na annabi suwa ne gayyan su abu lahabi suwa ne gayyan su abu dan ubai dan salon suwane ne gayyan ne a ciki dai za a ɗiba duk wanda ya zama daidai da suwa ne, to sai a yi uhshirul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya abudu kowa zai kwashi nashi ga yin annabi ya ɗibi nashi waɗancan su ɗebi nasu waɗannan su ɗebi nasu kowa dai zai ɗebi nashi shi yasa abin da kake kudurcewa na imani ka duba ka ga shin yayi daidai da na annabi abin da kake faɗi da abin da kake aikatawa yayi daidai da irin tarbiyyar da annabi ya masahaban shi in bai yi daidai ba kai marmaza ka gyara cinda kana lokacin gyara domin har yau numfashi na bugawa a jikinka Allah ya tsare mana imanin mala ya ce wala hamasa lil haq sannan duk wani rikici da kaga suna yi a kai goro a kai mari a yi hamasa a yi fitina a jajirce a yi kwana a yi hawo tudu a gangara a yi kaza duk wata hamasa da kaga suna yi ko ba suna yi ne domin tabbatar da gaskiya da kare gaskiya ba sai dai ana yi ne kura ta tsira da na bakinta wala ghairata ala dini ko ba suna yi ne domin kishin addini ba wa inna ma ya ƙolona ma ya ƙolona malan ɗantawi ya ce suna faɗin abin da suke faɗi ne min ajali maƙami'ihim a shi shine abin da suke guri suke fata suke kwaɗaye su samu a matsayinsa na ɗan adam domin wai rayuwa ta masa sauki mala ya ce wa manafi'ihim zatiya da kuma irin abin da za su amfana su a karan kansu ba ruwansu addini ya amfana ko bai amfana ba wannan ba shine tunaninsu ba ba ruwansu al'umma sun amfana ko ba su amfana ba wannan ba shine tunaninsu ba domin zamanin annabi annabi ya rika ɗiban dukiya yana ba waɗanda ma ke adawa da shi ga waɗanda suke na hannun daman shi ɗari bisa ɗari ya hana kowa taro kun gane wannan mutanen madina suka taɓa yin magana annabi ya tara sai ja masu kunni yau na masu wannan ba daidai ba ne akwai dalilai da yawa da yasa ake waɗannan saboda goge ma rayuwa da kuma shi fa Allah ne yake mai wahayi mun gano wannan da kyau ko to in ya zama ni da kai ba a mana wahayi to sai Allah ya mashi wahayi ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ka koyi da annabi yayi a bisa tsari in ka ga yanayin ya so ya ɗaya sai ka irin yanda yayi wanda shine daidai in ka biye mu mutane to bata za ka yi wa in tuti akthara man fil ardi ka an sabilillah in ka ce wai abin da mutane suke yi shi za ka yi ko kuma abin da suke so shi za ka bi fatar da kai za su yi daga kan hanyar Allah Allah shi kyauta to bayan da muka ji abin da sai tantawo ya ambata to sai malam ya ce ya zo cikin litta babin fiqhu da'awa fi sahih al-imam al-bukhari a jiz'i na biyu shafi na ɗari da ɗaya cewa inna min mawdu'ati da'awa malin da ya zo sharhin wannan ya ce yana daga cikin mawdu'i babban mihwari da abin da ya dace ya cancanta a fuskantar da shi cikin al'amarin da'awa ta hadirun nasu min iradatid duniya shine mutanen da ake gudanar da harkan da'awa da su a tsoratar da su a gine su a tarbiyyansu a kan cewa sai taka tsantsan wajen fuskantar da ayyukan da suke yi domin neman duniya mun gano wannan da kyau in ba haka ba ko sai an samu matsala da jama'a wannan abin da kake yi don wa kake yi don allah ko to ya zama allah kawai ka samu kuɗi ka samu suna ka samu ɗaukaka an yadda da kai an yabe ka an zage ka an hantare ka an wulakanta ka an tozarta ka kai da danwa kake yi don Allah ka amma kana yi ne don ka ci mutuncin wani kana yi ne domin ka samu ɗaukaka kana yi ne domin a ce kai ne ka iya kana yi ne don a ce kai ne mara kunyan zamani kana yi ne don ka duk wannan iradatu duniya kuna fahimtar wannan to dole yana daga cikin mawdu'i daga cikin mawdu'at na addawa shine a kokarin fadakar da al'umma cewa duk aikin da za su yi kar su yi domin nufin duniya wa itharuha da kuma fifita duniyan alal akhira akan al'amar lahira duk abin da za ka yi kai da neman yardan Allah shin an baka mukami ko ba a baka ba an baka kuɗi ko ba a baka ba an yabe ka ko ba a yabe ka ba an hantare ka ko an ba duk abin da aka yi maka kai dai don wa kake yi fasda bima tu'mar ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم da wannan ne aka samu annabi ya ce ta isa abdul dinar bawan kudi ya shiga uku shi dai ya zai samu kudi ya za a tara kudi ya za a samu ɗaukaka ya matsi zai bukasa ya ce babu irin shi ne a gaba annabi ya ce wannan ya shiga uku ta isa abdul dinar wanda fafutukan shi ya za a samu kudi wannan ya kaɗe mun gano wannan da ke ku mala ya ce wa kada haddara Allah azza wa jalla min zalika faqala Allah da kanshi sai da ya tsoratar da al'umma kaf a inda yake cewa man kana yuridul ajila duk wanda abin da ya sa ma gaba shine son abin da yake na duniya ne in haka ce son duniya ba kuɗi kaɗai ba akwai wanda yake son kawai shi ya birgi ko bai samu ko kwabo akwai wanda yake son 'yan mata sai ta labarin shi ana ta rubuta mai wasiƙa ana mai text ana san shi duk in wajen ba da labari za a bayar duk wajen taro za a gayyace shi kun gano wannan da ke ko ba a jin shawaran kowa sai na shi shine da ya zama mutumin cikin mutane shi abin da yake so ke to wannan shi ma duniya yake nema kuna fahimtar wannan to duk wanda ya nufa ayyukan shi da ake cin moriyan shi a lahira don wannan ajjalna lahu fiha Allah ya ce za mu gaggauta mai abin da yake so a duniya ma na sha'u amma abin da muke so kuna fahimtar wannan zai so suna in Allah maɗaukin sarki ya so ko ya wulakanta shi sai ya bashi garon rogo ya jika ya sa gyada da madara iyakar rabon shi kenan ma na sha'o ne ko kuma a bashi kwai a soya ya ji kanshin kafin ya zo yara sun cinye ma na sha'o iyakan kanshin da ya ji kenan ko kuma a rage mai hanya a mota a kai shi wani waje yana sauka iya kan abin da Allah ya nufin bashi kenan don gane da abin da ya nufa na duniya ma na sha'u karkai tunanin ya nemi suna sai Allah ya sa ya sunan ba ruwan Allah da wannan ga inda ka kalla da kaza ko Allah madaukin sarki sai ke maka wannan sai maka abin da ya ga dama ko kuma ya sa kawai kai hiyar ka ji daɗi kai dariya ka buga kafa hankalin kai kwanta ta iyakar ka kenan ƙila da ka wannan abin don allah ko mai yiwa sakamakonka aljanna ne shi sa ma na sha'un nan ko duk wanda yake aiki domin duniya ko don neman wani matsayi da ɗaukaka ko in ya ji wannan ayin yana da imani duk yadda ya nisa cikin abin zai tuba ya bari Allah shi kiyaye sai ce liman nuridu shi ma kuma ba kowa ba idan masoya duniya sun taru su ɗari in Allah ya ga dama za su ta aiki don duniyar sai ɗebi mutum uku daga ciki kaɗai zai ma suwa mutum uku ba abin da suke so ba lallai abin da Allah yake so to don Allah jama'a akwai riba wajen yin aiki domin duniya babu shi kawai misali waɗannan da ke tama addini hidima ne in aka waye gari suna hidima don dama wai don samu duniya ne ko sun wahala Allah sun wahala duk wanda yake don Allah ko to ya te don Allah akwai ranar da Allah maɗaukin sarki shida zai saka mashi amma ina yi ne domin in birge to ta kuma ba za ka birgin ba ta za ka gama ne gaba ɗaya ka zauna kai ɗaya ɗaki ka ji daɗi ka ci mm, a yana ta birge mutane Kila iya kan jin daɗin ka kenan sai ka je lahira sai Allah ce azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'atum biha iyakan jin daɗin kenan mutu ji zauna a zabal huni ana fahimtar wannan ko Allah shiryar da mu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha Allah ce sannan ƙarshe jahannama ne Allah zai kunduma shi a cikinta mazmuman yana abin zargi madhuran wanda aka nisanta shi daga jin kan Allah sai ce wa man aradal akhirah amma wanda ya nufi lahira da aikin shi wasa alaha sa'ayaha yi aiki domin lahira yi aiki irin aikin da Allah ke sakamakon irin wannan aiki ga mai aikin da aljanna wa huwa mu'minun yana mai yadda da Allah kun gano wannan da kyau ku ka'idan kenan sai ka da imani sai Allah ce fa ulaika kana sa'ayuhum mashkura wannan aikin nasa abin yabo ne yasa sa jama'a kowa ya aikin lahira saboda lahira kawai kun ga duniyan nan ko za ka yi ta amilatun nasu ba ne ƙarshen da sanda kake tanin ka birge kuma mutane zagin ka ma suke yi malam ya ce fayan bagilid da'iya ya dace ya zama lalle ga duk wani mai da'awa an yi bayyana linnasi ya tara mutane yi masu bayani khafaru iradatu duniya irin haɗarin da ke tattare da duk mutumin da yake aiki don duniya wa yuhadhdhiruhum min zalika kuma ya ja masu kunni ya tsoratar da su ya ankarar da su irin bala'in da suke fuskanta na aikin da suke da suke neman duniya da shi li'anna iradatar duniya wal amalu li ajliha domin mutumin da yake nufin duniya ya samu matsayi ya samu ɗaukaka ya zama mai faɗa aji ya samu kima ya samu kuɗi wannan yana aiki to sharrun yunafi kamalat tauhid wani sharri ne yake jawo ma kanshi mun gano wannan shirkun bala ya ce wannan shirka ne shi kanshi aiki domin neman duniya domin gina duniya domin samun matsayi a duniya shirkun bala ya ce wannan shi ma shirka ne da yunafi kamalat tauhid yake rugurguza cikan tauhidin bawa alwajib tauhidin da ya zama wajibi mutum ya tsare wa yuhbitul amal kuma yana lalata duk aikin da mutum yi jama'a mai amfanin bada duk waɗannan abubuwan ne mun daɗe muna gaya mutane su to amma kai ba kai saka mallaki zuciyar bawa ba mun gano wannan in ya ga dama ya tunanin duk abin da yake son ya tunani in ya ga dama ya zama duk abin da yake son ya zama amma dai ga abin da shi kuma Allah maɗaukin sarki yake tunani kuma yake son shi da ya zama in ya ɗauki nashi ya ka iya an ce ma annabi law an fakta ma fil ardi jami'an da za ka kashe duk abin da ke bayan ƙasa naka ne don ka haɗa zuciyar mutum biyu Allah ce ba za ka iya ba to manzan Allah an ce ba zai iya ba sai kai to ko wanda yake son waye tattara mutane a bisa wannan ra'ayi da tunani nashi ko ya fa samu aiki don kullum yana da buƙatan jaddada wata ƙarya da wasu maganganu da kiran tararruka bai da kwanciyar hankali bai da nutsuwa kwata-kwata kuma har ya gama sanda yake faɗin wata magana sannan wasu kuma za su ce wannan maganar laifi ce sau da zuciyar ba hannun shi take ba tana hannun mai duka ne muna fahimtar wannan yanzu wannan magana ma ga gaya ma wani zai ce don me za a ce don yi aiki domin duniya bai aiki domin lahira ba wannan shirka ne eh aikin da ake yi don neman yardan Allah so ake ka keɓance Allah kaɗai da shi in ka shigar da wani Allah wannan ya zama shirka mun gano wannan da kyau ko Malam ya ce wa iradatar duniya ga aiki domin nufin duniya a azamu minar riya bala'in shi ya fi riya fa kuna fahimtar wannan riya haɗin gwiwa ne da Allah da wani kake yi amma neman duniya ko to ita duniya ake neman ta fafar amma ta hanyar aikin lahira kaga mutum karantarwa yake amma yana karantarwa wai har yanzu ba a ji labarin shi ko na fahimtar wannan da kyau ko dama kana karantarwa da ji labarin ka kila kafin kai dubu dubatan irin ka sun yi ba a ji labarin su ba kun gani wallahi ka Allah madaukin sarki ke harkan shi in ka bi shi sai maka in baka bi shi ba ko sai ka sha mamaki ƙila allah ya yi nufin zai ɗaukaka ka ne sai bayan mutuwanka kana raye ko matanka ba za ta girmama ka ba amma ka mutu kuma sai allah ya sa duk duniya sai alhinin mutuwanka ai yi addu'a allah ya kai ka aljanna kuna gano wannan allah maɗaukin sarki ya shiryar da mala ya ce li annan muridar duniya kaga mai nufin duniya قد تغلب إرادته تلك على كثير من عمله wannan abin da ya sa na nufin duniya da matsayin duniya gaba ɗaya wannan yayin rinjaye game da manufan shi akan mafi yawancin ayyukan shi duk abin da zai yi ko da na banza ne shi dai duniya yake so ko zagi zai ko sharri zai yi ko ɓatanci zai kaga dai saban Allah ne zai ne da nufin ya samu wata ɗaukaka in ma sallah zai ko karatun qur'ani zai ko wa'azi zai ko me zai shi da duniyar ne yake nema ya za a yadda da shi ya za a ce ya iya ya za a tara jama'a ya za a yi kaza wannan shine manufan shi iradatu duniya kenan Allah ya raba mu da wannan fitina to sai mala ya ci gaba da bayani da cewa wa ammar ya faqada ya aridu lahu fi amalin duna amal ya, wani aiki zai iya faɗawa haɗarinta wani aikin kuma ba zai faɗa haɗarin riya ba amma shi mai neman duniya ko a komi sai ya nemi duniya kaga ko gaisa zai da kai wallahi in ya san ba zai samu wani ɗaukaka ba ko zai kirkiri duk abin da zai kirkira don ya kauce bai gaisa da kai ba shi ma yana ƙoƙarin ya nuna ma wanda suke gaba da baya ca ba ga ko gaisa ba mu yi ba kun gano wannan da kyau ku shi ma wani salon ne daga cikin salalan neman duniya Allah ya kiyaye to sai mala yake cewa wala yastarsilu ma'ahu mutumin da yake riya ku. riya bai tafiya da shi a komi nashi sai a wasu bangarori wal mu'min kunu hadaran min haza wa haza in dai kai mumini ne to zaka zauna cikin taka tsantsan ka nisanci riya ka nisanci neman duniya kuna fahimtar wannan duk aikin da za ka yi kai don Allah in ga kana cikin aikin Allah ba wata nufi sai Allah ya maka wani buɗi ko ta wannan riban kafa ne shine fallanuhu yannahu hayatan tayyiba Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai yake cewa wa man kanat ad-dunya hammuhu duk wanda duniya ta zama ita ce himman shi wa talabuhu kuma ya zama ita ce abin neman shi wala ha ya amalu yana aiki domin ya same ta ya tattara ta wala ha yas'a duk wani kai da komowan shi kai da komowa ne don ta samu a tattare manufofi wa iya ha yabtagi kuma ita ya tsare yake kokarin ya shimfiɗa ya more wala yarju sawaban min rabbih ba wai yana waɗannan ayyuka ne don neman lada a wajen Allah ba wala ya khafu iqaban ala amalihi kuma san bai maganin wai abin da yake laifi ne ballantana ya ji tsoron ukuban wannan aiki da yake yi ajjala lahu fiha ma ya sha'u Allah zai gaggauta ma abin da shi Allah ya so ne wa ma lahu fil akhirati min nasibin sai a je lahira wanda ya irin wancan banna ga kanshi bai da wani rabo bai da wani kaso qala Allahu azza wa jalla Allah madaukin sarki ce man kana yuridu harfal akhira duk wanda yake son gara basan lahira na zillahu fi harthihi Allah ya ce za mu ƙara mai a cikin aikin da ya yi domin ya cimma wancan manufar wa man kana yuridu harfar duniya duk wanda kuma so yake samu matsayin duniya nu'tihi minha to za mu ba shi gwargwadon abin da yake so wa ma lahu fil akhirati min nasibin lahira kuma bai da rabon komi kaga mai neman duniya a nan ma zai iya fakewa ya ce to na gaya maka duniya nake nema aikin ka ke nunawa ina fatan mun gano wannan da kyau kawai kai makan ka fada ka tuba ka bari mala ya ce wa hazihi halu man abadal mal wannan shine halin wanda da yake bauta ma kuɗi su shi dai kuɗi ya samu kuɗi a bashi kuɗi yawa kuɗi dai mala, inda an bara kuɗin tun bargo ko to duk wata hayaniya ba za ka ji ta ba dama yana fafutukan da hayaniya ne domin kuɗin ba su samu ba wa qaddama lihtimam bihi ala umuril akhira sai ga ya gabatar da ba da himman shi ɗari bisa ɗari dangane da al'amuran duniya duniya ita ce babban tunanin shi ya samu kuɗi ya more ya samu kuɗi ya holi, ya samu kuɗi ya ji daɗi ba ganin suwa suwane suwane su da har ma sun buɗe mutanen sun samu kuɗin sun samu ɗaukaka kullum maganin kenan ya kamata a yi mawana magana ya bada kyautan kuɗi ko ya bada wani abu da za a samu kuɗi ko a yi magana a buɗe wata hanya ana samar da kuɗin shiga kun gano wannan da kyau ko wannan shine kullun tunanin waradiya min ajalihi kuma in kaga ya yarda da kai ko yana yaban ka yana faɗin alheri saboda ya ga za ka samu mai duniya ne ko ka taro mai jama'a ko ka ce ka yarda da shi ko shi ne kaza ko kuma zai samu kuɗi wasa khita min ajilihi in ga yana faɗa da wani ko yana faɗa da wannan ne mai yiwa ya tattare bai sakan mai mara ya tara abun duniya ba wa qala Allah azza wa jalla Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat daga cikinsa akwai masu zan ɗanka dangane da sadaka in ka ba su sai ma tafi in baka ba su baka ci zaki fa in u'tu min haradu in ka ba su aka ji shiru wa in lam yu'tu min ha idahum yaskhatun in ku baka ba su ba to zaka ji fushi da zagegeniya da reni iri iri iri iri zai biyo baya mala ya ce faridahum li ghairillah in ka kalli irin waɗannan mutanen in kaga sun yadda da kai to wallahi ba dan Allah suka yadda da kai ba don abin da ka ba su ne kuna fahimtar wannan don abin da ka ba su ne wasu haɗihim la in ma fushi suke da kai duk inda suka zauna zagi duk inda suka zauna cin mutunci to suna ne ba don allah ba kun gano wannan da kyau ku mahala ya ce wa haka za halu man kana muta'allikan bi ri'asa wannan shine halin duk mutumin da ya makale yana neman jagoranci yana neman mukami yana neman girma a ce shine babba in dai ka hana shi wata ‘yar kujera to ka shiga uku au bi gairi zalika min a hawa nafsihi ko wasu al'amara daga cikin al'amaran soye-soyen zuciyan shi. in hasala lahu radiya in abin ya samu shiru za ci wa in lam ya hasil lahu sakhita in ko ya nemi wannan abun bai samu ba sai ya fushi kuma ya ta aikace aikace yana ɓanna iri iri Fahaza abdun ma ya hawahu min zalika wannan bawa ne na abin da son zuciyan shi ya jagorance shi zuwa gare shi kun gano wannan da kyau ko wannan ya zama bawa na wannan abin shi wannan abin da yake gori ya kwace shi a hannun Allah maimakon zamantowar shi bawan Allah ya zama bawan wannan abu wa huwa raqiqul lahu ya zama bawa bawa sosai na gaske ga wannan abu li'annar riqqa wal ubudiyya fil haqiqa riqqal qalb malam yace domin bauta na haƙiƙa shine zuciya ta biyu ga abin da wannan abin ke tsara mata wa ubudiyyatihi da bin keke da keke na umarnin abin da ke ɗarsasuwa daga wannan zuciyar shine mutum ya zama haƙiƙanin bawa jama'ar nawa kuna fahimtar wannan bayanin ko ko kai kake da tunani irin wannan kake biye ma tunanin ko wala kai bawan son zuciyanka ne shi yasa qur'ani ya zargi wannan yace afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu Allah shi kyauta famastaraqa qalba wasta'badahu fa huwa abdahu duk wanda ya biye ma abin da zuciyar shi ya riya mai cikin farin ciki ko cikin bakin ciki cikin damuwa ko cikin annashuwa zuciya dai abin da ta tsara ne yake bi ko wannan hakikan bawa ne na wannan zuciya li'annal abda hurru ma qani'a mala ce domin bawa na Allah yana samun yanci ne in ya samu ƙana'a Ɗan abin da Allah ya bashi ya gode mai dan ka kallo wani ga ya cinya tafa gamniya bai samu daraja ma irin taka ba in ka da ƙana'a to shine ka samu yanci amma muddin ya zama ba ka da ƙana'a kullum tunanin kake ai in kai kaza ai kaza ai kaza to zuciyanka za ta sa maka kai ta yin abubuwa iri iri iri iri har da za ka zama bawanta mala yake cewa wal hurru abdun ma shi kuma bawa yana zama ɗa yana zama bawa ne ga abin da yake kwaɗayi sanda kake kwaɗayin wani abu ko to za ka rikide ka zama bawan wannan abun kuwa sanda ka samu kana'a ga abin da Allah ya hore maka ko to sannan ne ka samu yanci amma kana tani ya kamata in wuce kaza ya kamata in zama kaza ya kamata matsayin ya zama iri kaza ne wannan ka shiga uku to shine sai malin ya ce wa talabil malin alladhi la yazidu la yuridu illa al mal wa talibul mal alladhi la yuridu illa al mal kaga mai neman kuɗi da kwata-kwata ba abin da yake nema sai kuɗi yasta abuduhu wa yasta kullun yana zama cikakken bawon kuɗi ne bai da mutunci in ba na kuɗi ba in dai ba harkan kuɗi zaka zo mai da shi ko ya samu ko ka ce mai kaza ba ko to ba ka taɓa mutunci a idan shi ba kai daɗi ba ka ba shi kawai zo mu ji ko wani mai ɗan siyasa da za a je a zauna a mai ƙarya a samu kuɗi to in a ne to shi yana nan wa hadhihi umur naw'ani malaci ce waɗannan al'amura iri biyu ne minha ma ya al abd daga ciki akwai irin dukiyan da bawa yake bukata don gudanar da rayuwa min ta'amihi wa sharabihi wa maskanihi wa mankihahu wa nahwu zalika a in ka samu kuɗi ka ci abinci ko ka sha abin sha ko wajen zama ko kayi aure da makamantan wannan fa hadha yatlubuhu min Allah irin wannan bawa na nema wajen Allah ne wa yarghabu ilayhi fihi kuma yana kwaɗayi zuwa ga Allah ma'adillil ma'a bazlil asbab kuma ka ba hanyar da zaka samu naka ka nemi sana'anka in Allah ya samu maka dan abin da ka samu ka samu kana'a ka gamsu ya isa amma ai mutum iri na ya kamata yanzu ina da kaza ina da ujubi kenan daga lokacin girman kai ke shiganka ka ɗora ma kanka abin da ya fi ƙarfin mutum wanda yake level irin naka sai a waye gari ka tozarta baka sani ba kuna fahimtar wannan da kyau Allah kyauta malam sai yake cewa dole ne sai ba hanya da matakin da zai samar da wannan wa ya inda mala indahu yasta'miluhu fi hajatihi kudin da suka zo mai wanda ya nemo ta hanyar halal to zai amfani da su wajen bukatun shi ne bi manzilati himarihi wannan kudin matsayin kudin kamar matsayin jakin shi ne alladhi yarkibuhu wanda yake hawa wa satuhu alladhi yajlisu alaihi da kuma shimfida ko kujera da ke zama a kai bal bi manzilatil kanif kudin za zama kamar matsayin toilet ne bayi masai alladhi yaqdi fi hajatahu wanda yake zuwa ya biya bukatan shi min gairi an yasta abadahu ba mai da shi Ba ya mai da kai bawa ko jaki ya mai da kai bawa ko wani abu kun gano wannan da ke ku kana biyan bukatan ka na daidai wannan lokaci ne da shi wannan ba shi ne matsalan ka to daga ran da ka mai da dukiya ya zama matsala mukami ya zama matsala kaza ya zama matsala bawa ya zama ubangida ubangida ya zama bawa jama'a kuna fahimtar wannan da ke ku kuma mafi yawanci yanzu jama'a abin da sau koma kenan kaga mutum ya ta wahala har abin da ya kamata yi ma ya samu matsayin wajen neman matsayin sai ya ja ma kanshi kaskanci Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai malam bayan da ya waɗannan nasihohi sai ce wa min ha ma la yahtajil abdu ilaihi kun ga akwai dukiyar da mutane suke kokarin samun kansu wanda kwata-kwata ba su da bukata zuwa gare shi fa hazihi yambagi Allah allika qalbahu biha Allah wannan karma bawa ya dan bara kanshi akai abu ne in kasancewa ba zai samu ba ku Allah karma ka nema ka bari kawai in Allah ya gane da gaske kake yi zai samu maka ta wata hanya amma an ka ce bari za ka san da barbaru da hikimomi da za ka nemo ko sai Allah ya baka ya ce mu je mu gani wannan bai ishe ga 'yan siyasa da ke nan da can nan da can don neman matsayi ba duk su gama allah na kallon su ya hana su ana yi ko bayi akwai mutumin da ya canza sana'a kaza gobe sana'a kaza jiba sana'a kaza matsayin ya samu ga mutum na ta kokari sai ya zama mai faɗa a cikin al'umma ya ta karerai ya ta abubuwa hasali ya ƙare ma yana ba wanda ya san yana yi kuna gane wannan ya zo da abin da yake ganin zai iya canza kuma ya kasa canza shi duk irin wannan neman duniya ke haifar mutum wannan kaskancin Allah ya kyauta na biyu min asbabi da'awa min asalibi da'awa yana daga cikin usulubai na da'awa a tarhib shine tsortar da mutane yanzu wani abin da muke yana daga cikin harkar da'awa mala ce la shakka anna uslubat tarhib min asalibi da'awa babu ko makawa kunga tsoratar da mutane ga abin da yake mummuna ne irin wannan ya daga cikin matakan da'awa ولهذا kala صلى الله عليه وآله sallama fi هذا الحديث dalilin haka ne wancan hadisin da malai ya dauko yake mana magana akai annabi ya ce ta isa abdul dinar wa dirham bawan zinari da azurfa bawan naira da dala ya kadi wal qatifa wal khamisa bawon tara, leshi atamfa shadda kaza kaza shi dai sa tufafi iri kaza ya kwalliya eh wannan ya shiga uku ya lalace fada'a alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kun ga annabi nan mai mugunyar addu'a bi an yasqata wa yakubba ala wajhihi cewa zai kife zai hantsala zai tozarta zai wulakanta ya fada ta fuska kun gano wannan da kyau ku duk wanda ya zama wannan shine tunanin shi wa karrara zalika bi kaulihi annabi ya ƙara maimaita wannan inda ya ce ta isa wanta kasa ya kife ya tuntsara wa haza du'a'un alaihi wannan muguwar addu'a ne a kan shi bi an yankali ba ala ra'asi in ya faɗi ta ka sai ya yi tambul ya ƙara kifawa wa huwa du'a'un alaihi bil khayba shine yana mai mugun addu'a ne da ya shiga mummunan hali wal hasara da muguwa hasara sun maƙala sannan annabi ya ƙara mai da cewa wa idza shika duk lokacin da ya taka ƙaya ya shiga bala'i fallan ƙasha, kar Allah ya bashi ikon cire ta in musiba ta taso mashi na rashin lafiya ne na rashi ne na zubewa mutunci ne kar Allah ya bashi daman wannan abin ya rabu da shi mai neman duniya kenan Don annabi na fada da wannan abin yasa duk wanda yake dawa irin na annabi sai ya fada kan irin waɗannan abubuwa wa idza shika falan taqash wa fi du'a bidhalika isharatun ila aksi maqsuduhu mala yace a'a in ka kalli wannan addu'a da annabi yake mai neman duniya ai wannan akasin manufan shi ne shi da yake neman ɗaukaka kuma an ce ya faɗi tun tsara ya fasa baki sannan kuma in kaya ta same shi kai ya iya cirewa to kaga wannan akasi ne tamaman na abin da yake nema li'anna man uthira mala yace fadakhalat fi rajlihi domin li'anna man uthira duk abin da ya cake shi mun gano ni ba dakhala rijili ta shige cikin kafan shi ashauka falam yajid man yakhrujuha yayye ya samu abin da zai zare ta ya siro ajizan anil haraka motsi ma ya kasa shi Wasu wasa'ai fi duniya, dunya ballantana ma je nemo duniya duk abin da kaga mai neman duniya yana yi ko Ya sa wannan abin shine hanyar da zai tattara duniyan ko ba shi ta wannan hanyar ne Allah zai sako mai bala'in da zuwa neman duniyan ma zai gagara shine Allah ya sako mai bala'i akan wannan abin da yake yi kuma ya zama mai alakakai قال ابن rahimahullah رحمه الله du'a الدعاء عليه لكونه قصر Ala Jam'id duniya sau saboda duk aiki da gurin shi ya tattara wajen neman duniya shi yasa annabi ya mai wancan addu'a washtagala biha amma umar bihi min at bil wajibat wal mandubat sai aka waye gari maimakon ya shagala ga abubuwan da Allah ya wajabta yake son a yi sai koma shagaltar da kanshi ga tara duniya tara duniyar da sai Allah ya ga dama ya baka domin inna Allah ya yi duniya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu ko wa'azi ne fa wallahi al'adun sai ga wani ya fi ilimi ya fi fasaha ya fi komi amma wallahi yana fara wa mutane su watsi sai ga wani yana haddaji da zage-zage sai ga an taru haka na faruwa ko ko bai faruwa ka je wajen masu wa'azin tilimi wa'azin masu hada na batar sai ga sun tara mutane kai da kake wa'azin Allah da Annabi ba a taru ba ko ba zage-zage suke yi ba Allah ya kiyaye daga ƙarshe ya zo cikin littafin a siyasa a shariyya a juz'in farko shafi ne 24 yace ce lid-da'iya walaysa ba raiyya ba ne bai zama wajibi ga talakawa da ake jagorantar an an yaqlabu min wilat su nemi cewa wai shugabanni su ba su al'amwal kuɗi ba ma la ku wanda dama ba su cancanta ba su ba kun gano wannan da kyau kan ka ce wai a baka kai ne wa kuma da wani dalili za a baka naka ne kuna fahimtar wannan da kyau ko in dama yi aiki ne to sai a baka amma baka cancanci a baka ba to biya halatta ka je ka ce a baka kuma a ɗauka a baka ba na min jinsi man qala Allah ta'ala fihi in kana zuwa kana roƙo da rara gefe da bambadanci da tumasanci a kan a ɗauki wannan irin dukiyar da baka cancanta ba a baka to za ka fada cikin wanda Allah ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat akwai wanda kullun zuwa suke suna baratan ka basu suna zindan ka mika musu fa in u'tu min haradu in ka basu shiru za ka ci wa in lam yu'tu min ha in baka basu ba fa idahum yaskhatun za su ta zagin ka kullun in da kana basu a bisa rashin cancantansu suna yabanga suna tare da kai daga ran da ka daina ku don kana yin abin da yanzu ya zama shine daidai ka gane kuskurenka a baya za su komo su zage ka shi za tun asali ma ka fara bayarwa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da a ce sun gamsu da dan abin da Allah ya ba su wanda annabi ya dan kara masu sakamakon wani dalili ya ba su suka aminta da wannan wa hasbunallah kuma suka ce Allah ya ishe mu sai utina Allahu min fadlihi lalle Allah madaukin sarki zai mana baiwa daga cikin falalan shi wa rasuluhu kuma annabin shi ma zai kimanta mu inna ila Allahi ragibun mu fatan mu da kwadayin mu wajen Allah ne Allah zai masu duk abin da suke kauna aya ta 58 zuwa ta 59 a cikin suratul tauba summa bayyana subhanahu liman takunu biqaulihi sai Allah maɗaukin sarki ya komo zai bayyana ma al'umma to waɗannan dukiyoyin da ake tarawa wai tukuna na suwaye mun gano wannan da kyau ku kai da kake cewa ba a baka ba kai da kake cewa ba a taimakawa kai da kake cewa kai kaɗai kake cinyewa kai da kake cewa kaza kaza kaza na waye ka ji a ina kake Allah ce inna masadaqatu lil fuqara in zakka ce ma in sadaka ne in ma kyauta ne in ma alheri ne in ma hanya a samu kuɗi ne Allah ce fakirai kai fakirin ne wal masakin da miskinai kai miskinin ne wal na alaiha da wanda suke aiki wajen samar da kuɗin nawa kai wani aiki kai wajen samar da su wal mu'allafatu qulubuhum da waɗanda ake lallashin zuciyansu don su zauna cikin musulunci to kila ka shiga nan mun gano wannan da kyau ko wafin rikabi ko kuma a bada dukiyan domin a sai bawa 'yan tashi kai bawa ne walgharimina da wanda ake bin shi bashin da ya kasa biya ana bin ka bashi ne zo ka faɗi ce wa fi sabilillah da kuma aikin gina addinin Allah za a gina masallaci ko za a sa mai aje da'awa wabnis sabili da kuma matafiyi faridatan min Allah wannan shine tsari kun gano wannan da kyau ku tsari da Allah ya tsara domin a raba waɗannan dukiyoyi ga waɗanda suka cancanta wallahu alimun hakim Allah madaukakin sarki ya san kowa kuma shi mai hikima ne shi yasa ya tsara ga wanda za a ba aya ta 60 daidai cikin suratul tauba wala lahum an as sultan ma yajibu daf'uhu ilayhi min al-huquq ba haƙƙin mutane bane su hana jagoran su shugaba ya bayar da abin da ya nufin bayarwa na wani haƙƙi cewa dole su za a ba ba wanda yake da wannan yancin har ya zaɓi wai wane za a yi ma ko ba wane ba ba wanda yake da wannan yancin kuna fahimtar wannan in shugaba yanke kaza za a yi to sai ka ba da shawara in ya cije wannan zai yi ba ka da daman ka ci gaba da ba da wancan shawara ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ce wala lahum ba haƙƙinsu ne an yamna sultan su hana jagora ma ya ji ba daf'uhu abin da ya zama lalle ya bayar ga wani min alhuquq na haƙƙin da wannan ya cancanta wa in kana zaliman ko da abin da yayi yayi a bisa hanya ne na yayi zalunci ba kai saka hana shi ba ina fata mun gano wannan da kyau kai ka san wannan abin ba daidai ne yake yi kai mai tambihi ya ce haka za a yi to baka isa kuma ka hana ba mun gano wannan da kyau ku wani ya ce a'a an ce unsur a haka zaliman au mazluman talaka dan uwanka kenan mun fahimci wannan da kyau ku wannan in shugaba ne sai da kake ban a zuciyanka ko kai mai nasiha in ya tsaya ya ce ga abin da zai ko Allah ya koma shugaba na gaba ɗaya kaga limamin masallaci ma Allah baka zaka canza shi ba amma ba za ka gano wannan ba ko sai sanda ka ce za ka yi rikici sannan ne za a gane iya level ɗinka kuna fahimtar wannan ku kama amaran nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama yadda annabi ya ba da labari lamma da kara jorul wilati yayin da ya ambaci zalincin shugabanni ƙala sai ya ce addu ilaihimul ladhi lahum haƙƙinsu na biyayya ku ba su gano da kyau ku sai ce fa inna Allah sa'iluhum amma sar'ahum haƙƙin da Allah ya ba su na su kula ku to wannan Allah zai tambaye su shi da kanshi Allah bai baka wannan aikin ba in ko ka ɗaukan ma kanka wannan aikin ko to sunanka shawuya sunanka shawuya don baka yi canzawa shi sa annabi ya riga ya san halin shugabanni irin wannan da irin abubuwan da suka gina rayuwansa a kai na zalunci da kama karya da karfa-karfa shi yasa ya ce idan abu ya taso irin wannan na zalunci ko to kai nasiha idan za ka iya hanawa ka hana in ba zai hannu ba ko to haƙƙin da suke da shi a kanka na biyayya ka yi sauran abin da suka take ko tsakaninsu da mahalicinsu ne wannan kai kuma ba ruwanka kuna fahimtar wannan to amma in mutum bai fahimci wannan ba ko to sai ya ɗora kan cikin bala'i da wahalan da zai daɗe bai fita ba ya ta rikici ya ta rikici ƙarshe kuma su darje shi wannan shine ƙarshen wannan riban ƙafa da muka je malam ya bayyana mana kan waɗannan ayoyi domin a ƙoƙarin saninsu da kuma fahimtar su a ƙara ma al'umma haske domin su ƙara fahimtar mai Allah yake nufi yana ganin a wannan ɗan takaitaccen bayanin ya gamsar da mu inda za mu yi ƙoƙarin gyara ɗabi'u da ayyuka da tunanin zuciyarmu domin mu gudu tare mu tsira tare allah ya kare mu daga bin son zuciya da mugayen tunani da mugayen ayyuka waɗanda suka saba karantarwar alkur'ani da sunna allah ya tabbatar da digadiganmu a kan abin da yake so kuma yadda da shi subhanakallahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum da kai da ka zauna ɗan zaka tsakiya